ana sauran aikace-aikace ko kuma ana ba su iyali su? muna son amfani da wannan dama in tunatar da al'umma cewa kamar yadda kake zama cikin iyalinka kai nishadi ka ba su lokaci a karami ma yana buƙatar wannan kamar yadda kake zuwa wajen aiki ka gabatar da aikin da kake ɗaukan albashi shi ma a karami yana da wannan to yana ba kowane haƙƙi haƙƙinsa baya da za a yi kana can kana aikin kana ɗauka albashi sai lokacin da ka samu lokacinka sai ka kira mu kuma a lokacin mu kuma kaga ba za a samu abin da ake so ba shi yasa muke kira a yi haƙuri a cikin lokutan da muke bayarwa ka yi haƙuri ka samu wata gaba sai ka kira kai magana shi yasa muke ba da lambobi guda biyu idan ka kira wannan baka samu mtn ban ka samu waccan zin za ka kira da abin da za ka faɗa mun a mtn ka faɗa wannan zen za a saurare ka muna fatar mutane su ƙara haƙuri da mu kuma allah ba ku haƙuri allah ba ku haƙuri masoya ne mu muka gayyace ku ko kuma kuke tare da mu idan ba ku ba mu allah shi datar da mu a bayani kan abin da ya shafi typhoid wannan matsala ce ita ma za mu yi kiranta da leka gidan kowa akwai cututtuka da dama da za su samun dan adam a je a yi ta magani a yi ta magani wallahi in aka bibiya za a je a yi test amma lokaci ba za ma a gane mai matsalar ba to typhoid idan ya kama mutum kwata-kwata mutum ba zai samu shi ba wasu ma sai gaji ana jinnu ne kamar yadda basir yake wani sai a ce asiri ne don ko typhoid ne typhoid yakan sa mutum kaga yana ramewa typhoid zai sa kaga mutum yana magaji yana sambatu typhoid za ga mutum dan koyaushe ciwon kai zazzaɓi. to da Allah ku yi amfani da waɗannan ganyayyaki ku rika dafa su kuna sha na gaya muku na ba da irin wannan taimakon wasu bayan Allah mata da wata mace ɗaya da wani namiji suka mai da shi sana'a suna nan kuma suna samun kuɗi shigarwa kuma suna samun suna taimaka ma al'umma ganyen gwanda ganyen gwanda redore da ganyen gwaiba ganyen gwanda ganyen gwaiba redore za a iya dafa ganyen gwaiba shi kadai kamar yadda ake dafa shayi a sha ɗanyen shi busasshen ba za a iya dafa yana maganin typhoid ganyen gwanda shi kadai a ɗebo shi a wanke a dafa a rika shan shi kamar shayi yana maganin typhoid ganyen rai ɗore a ɗebo shi a haɗa shi da ganyen gwanda a dafa a rika sha yana maganin typhoid ganyen mangoro a ɗebo shi a wanke shi a dafa shi a rika sha yana maganin typhoid wa'annan ganyayyaki guda hudu ku jaraba su na sha faɗa na ce mutum ko a asibiti yake a kwance a ɗauko shi a dafa masu ɗaya daga cikin wannan ganyayyaki ya sha kun ga yadda yake idan kuka dafa shi zai zama muku haka kamar shi ganyen gwanda da ganyen ne in aka dafa shi wannan shi ne haka duk yadda typhoid yake idan kai ebo shi musamman ganyen gwanda aka ɗebo shi kamar falle biyu manya ne shi ma wancan ganyen redura ɗan ɗebo shi da dama kamar cikin hannu a sa ruwa lita biyu a dafa a sha za a yi mamaki cikin yarda Allah muna muku fatan alkhairi ramar da subscribe da sharing da comment Allah ya warkar da mu safiyar mu masu